يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ta'ala cikin ikonsa yau muna ranar shida ga watan hudu watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida ta haihuwar annabi isa alaihi salam a yau ne muka ce insha Allah ta'ala za mu fara karatun sabon littafi bayan kammala karatun littafin bulugul maram sabon littafin da za mu yi sunansa albidaya fi ilmin aqida albidaya fi ilmin aqida matakin farko game da ilimin kudiri ilimin da yake da alaƙa da abin da za ka kullata a rai za ka wato ane sa shi a cikin zuciyarka ka tabbata a kai ba sauyawa wanda ya rubuta wannan littafi sunansa malam wahid abdulsalam bali wahid abdussalam bali mutumin kasar masar ne abin da kana ke maimaitawa zan tambaye ka wani littafi nake faɗo min sunan ya sunan malamin da ya rubuta littafin da muke yi za mu tafi da abin ne ta salon da in an gama ƙarshe jarrabawa zan yi daga farko har ƙarshen littafin wanda ya ci ne na san abin da zan masa eh, sunan littafi al-bidaya في علم العقيده سنم لتا في وحيد عبد السلام بالي سيتي مقدمة كما تروى شين فرق أبن لأك أبو جلتاف بشي الحمد لله الواحد الأحد يبو دا غوديا يكراري سنتم فتا guda ɗaya talmintal malam ya buɗe littafinsa da irin abin da Allah ya buɗe littafinsa Allah ya buɗe littafinsa Alkur'ani da alhamdulillahi rabbil alamin ko shi ma sai kwaikwayi wannan salon sai ce alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah alwahid daya al-ahad wanda ba shi da abokin hadi kokarinsa da ya ce masa alwahid al-ahad faɗin Allah madaukaki a cikin alqur'ani kul huwallahu ahad kace Allah ne ne kan abin bauta na gaske al-munazzahi an shariki abin tsarkakewa daga abokin tarayya Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani wanda yake tarayya da shi a abubuwan da yake yi ba mai iya halitta ba mai iya saukar da ruwan sama ba mai kashewa ba mai rayawa dukkan wasu abubuwa da Allah yake banta da su yake yi ba wani mai tarayya da shi shine almunan tsaho ko almunan in ka kwatanta da yake ɗauko magana abin tsarkakewa ana shariki daga abokin tarayya washabihi abin tsarkakewa daga kamanceceniya ko abokin kama wani wanda za a ce ta zama ɗaya ana ganin wani kagawa ne Allah ba shi da wanda yake haka shine ashabi ki kama da kai sura ka Allah abin tsarkakewa ne daga kama da wani walwalar abin tsarkakewa da gada Allah bai da ɗa kuma shi ba mabukaci ba ne ba zai bukaci ba shi yasa ya ce lam yare wani nuna bai haifa ba kuma ba haihuwarsa aka yi su daga nan zuwa su alin kawo wannan cewa an shariki wa shubihi walwalad cewar ba zai kama da Allah Allah ya faɗa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya daidai da shi a zafi ko a sabba ko a aiki kuma ya ce laisa ka mislihi shai babu abin da ya kamata shi bayan malam yi wa Allah kirari da faɗo abubuwan da Allah ya kaɗaita da su da ba masu irin wannan a bayi ba wani wanda yake da waɗannan sufofi a cikin bayi ba wani wanda yake ɗaya kan dukkan kai za ka kana da bukata ga mace suna bukata zuwa gare ka za ga da ɗa za ga da uba za ga da mata za ga da ɗan uwa haɗi ne amma ubangiji ɗaya ne tan sannan cewar ba mai kama da shi kai wani ma ba ku haɗa yin uwa ba ba ku haɗa na uba ba amma wani sai zai ce ya ganka ya ga ɗan uwanka a guri ka ko ce kai ya gani ku ta musu da shi ce ce ka kai wani shi shi kai ya gani Ka a akwai masu kama da kai wani irin wannan Allah yana nuna ikon wani bawan Allah da ake cewa da shi Mustafa Isa Allah ya masa rasu Allah ya bi kansa da rahama an kawo shi almajirci a nan unguwar adakawa inda aka haife ni kwatsan wata rana wata mata ta zo sai ku ta shi sai ku ta ci kuma shi ashe Allah zai zai zai zai nuna min ɗana kai ina ka shiga shi ya san babarsa ya san babarsa kuma ya san ba ita bace babarsa tunda wayansa aka kashi harata ce ke ke ba ba mata ba ta ce yaro ai ba yi kanka ne. ya maka da kwakwalwa ta shi kuma shi ta gurin malamin sa da aka kawo shi zuwa Allah ai shi wannan yaron nagari ka gane iyayensa sanannu sai za ka ta malaka ma abin da za ka faɗa shi nan ta tubure ta kaga ɗanta me ya jawo kama da ɗanta ko ba su haɗa dangantaka to Allah bai da wani shi kaɗai na tan kuma ya kore wa Allah ya kuma tabbatar cewar wanda yake abin a tsarkake shi ne daga ɗa kan ma ma kake ma baka samu yawa ba ka ta haɗa da a yi a je a yi tsakanin a je a ga likita kaza a ce daktawa ne ya fi kwarewa a wannan duk kaza wanda za ka yi ga ajiyar ana yi ga magunguna ana shi kai dai ka samu da ta shigar da bukata lam yalid wala yulad wani sai malam sai ya gargada zuwa ga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati domin bayan Allah ba sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce wassalatu Allah ya yi tsira wassalamu ya yi aminci ala sayyidil bashar shugabannin mutane shugaban mutane duk wani mutum da Allah ya halitta a ban kasa annabi Muhammad ne shugabansa yana da martaba da matsayi da darajar da babu ya tasa shi ne faɗa da kansa a hadisi ce ana sayyidu wani da adam wala fakhar yi ne shugaban duk wani ɗa da annabi adam shi ne sanadin samunsa ba da alfahari nake faɗa matsayi ne da Allah yi to shi ne malai ce wasu kira wasu da aminci su tabbata ala sayyidul bashar da shugaban mutane baki wa ana alihi har wayo kira da aminci tabbata ga iyalansa su ta haɗar da matayensa ‘ya'yayensa jikokinsa da kwanayensa wa ashabi da kuma sahabbansa wanda suka zauna suka rayu tare da shi suna masu ba da gaskiya da shi da taimakonsa da jibin al'amuransa har ya isa da saƙon da Allah ya shi. wa man iktafa al da wanda ya bibiyi wato ainihin inda suka fi, wanda ya bibiyi gurabun ma'ana wanda ya yi kiran ya ce wa man iktafa al da wanda ya bibiyi gurabunsu ya kwaikwayi irin abin da suka yi rayuwa wa billahi asta'in kuma da Allah kadai nake neman taimako wa ilaihi ulja'u kuma zuwa gare shi nake fakewa Allah ma haka yake ci gaba da faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai nake bauta kuma kai kadai nake neman taimakonka gashi kullum muna karanta alal aqalla su goma sha bakwai a raka'o'in sallah da muke kullum to shine da yace wa billahi asta'i da Allah kadai nake neman taimako wa ilaihi alja'u kuma gare shi nake fakewa wa bihi fa'tasim kuma da shi kadai nake neman tsaro Allah ya bani tsari da kariya wa ba bayan wannan kirari da ne wa Allah da salati da sallama da naiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'a da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi abin da suka rayu a kai da kuma cewar da Allah nake neman taimako shi na fashi shi nake roƙon tsarewarsa to bayan wannan sai ce fa hada muhtasar wannan wani takaitaccen littafi ne fil aqida game da abin da ya shafi kudiri abin da zuciya take kullata ta riƙe ta tabbata a kai ba gudu ba ja da baya ba warwarewa yajma'u atrafaha shi wannan littafi yana tattara gefe-gefe na shi kudiri da ake buƙatar bawa ta tabbata a kai wai usulaha kuma wannan littafi yana fayyace tushe tushen kudi abubuwan da ake so ka kafa ka kafa kudurinka a kai kudurinka ya tabbata a kansu wanda su ne jijjigi su ne foundation su ne tushiya na wato kudurin wannan littafin yana bayanin su wa as'alullah kuma ina roƙon Allah an yuhyiyana da ya raya mu alal imani akan wato ba da gaskiya na gaskiya na kwarai wa yumitana kuma ina roƙon Allah ya kashe mu alaihi akan imani na gaskiya wa an yahshurana kuma ina roƙon Allah da ya tashe mu tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin tutar abin ƙaunar mu masoyinmu annabi muhammad kira da amincin allah su tabbata a gare shi wannan ita ce gabatarwa da malaki e ga littafin gabatarwa ce dududu sadarorinta sadara bakwai ce ukon ma ba cikakkiya ce kowace ta zama wato iya tsawon su ba ka iya mai da ita ma wato ainihin kace shida ma ta kunshi abubuwa muhimmai sai zaman to an fara baiwa Allah haƙƙi na godiya san duk abin da ka gani a duniyar nan ka kake samu baiwa ce ta ubangiji shi kuma abin da ya cancance shi daga gare ka godiya da yabawa duk abin da ka ga musulmi ina dukiya da shi ina albahari da shi bai same shi ba sai da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo masa sai ya goya da yi wa annabi salati da yi masa sallam sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya fitar da duk sakon da ya isar sai da ya samu gudunmuwa da ɗauki daga iyalansa da suke rike abin da ya faɗa a cikin gida wanda 'yan waje ba su ji ba da sahabbansa masu rike abin da ya faɗa a wajen gida wanda na cikin gida ba su san an yi ba to waɗannan ma sun cancanci a musu addu'a ya musu addu'a sannan kuma ya dawo yake cewa to littafin nan nasa ga abin da zai zai yi aikin wato tattara maka bayani tushe-tushe na ƙuri, zai yi aikin wato ainihin tattara maka gefe-gefe na abin da ya kamata ka kudurce a rayuwarka ta muni kuma karshe sai ya ƙare da roƙon Allah ce to in ma ka yi ilimin sanin kudirin ka kudurce to ba a nan gizo yake saƙan ba in ji ba a a'a sai ka tabbata a kai ka mutu a kai zai maka rana shi yasa sai ce to ina roƙon Allah da ya raya mu akan imani kudurin da za mu mu tabbata a kai mu rayu a kansu kuma in ya tashi karɓar rayukanmu ya karɓi rayukanmu a kan wannan imani shi ne zai zama mun yi kyakkyawan kashi kuma dama annabi na cewa innamal a'malu bil khawatim ayyukan da bawa yake yi ana la'akari ne da ƙarshen abin da ka cika annabi yake cewa yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi za a tashi kowane bawa ranar alkiyama a kan abin da ya mutu a kai ko daidai ko rashin daidai ko gaskiya ko ƙarya ko imani ko kafirci ko nagarta ko rashin nagarta ko tsiya ko arzi wannan ya sa malam sai ce to ina roƙon Allah da iraya mu akan imani zama rayuwar mu ta duniya da zamu mun yi ta akan irin abin da ake so mu kudurci kuma Allah ya tashi karɓar rayukan shi karɓar rayukan mu muna kan wannan kudiri na gaske shi ne zai zama mutum ya shiga rayuwarsa ta duniya ya fita lafiya ya isa zuwa ga Allah ta salon da ya dace sannan sai ce al'aqida kudiri wa fiha sittatu abwab a bangaren abin da ya shafi kudiri da ake buƙatar bawa ya tabbata a kai zuciyarsa ta kudarce kike tana da kofa kofa mashiga mashiga har guda shida fiha wa fiha sittatu abwab a abin da ya shafi kudiri akwai mashiga ɗaya har guda shida kowace mashiga da abin da ta kunsa sai shi albabul awwal ƙofar farko mashiga ta farko a ɓangaren abin da ya shafi kudiri ne al'imanu billah kudiri da Allah ba da gaskiya da Allah yadda da cewar akwai shi saman mene samuwar da ba ta da farko sannan ka yadda ba zai mutu ba wata wakal alal hayyin ladhi la ya mutu ita ka dogara da rayayyar da ba zai mutu ba ka yadda akwai shi saman mene samuwar da ba ta da farko sai ba wanda da kai gina ba zai sai karama kai an san da aka fara daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza kai rayuwarka ko za ka yi taka amma shi ba farko kuma kai ana sanin ƙarshen rayuwarka kamar yadda wasu sun tafi sun zama labari yanzu wasu kuma za su tafi nan gaba irinmu irinmu kuma mu zama labari kamar da wasu ka zama labari to shi kasa rayuwa ba ta da ƙarshe to wannan imanin ka yadda da cewar akwai Allah din ka yadda da bai da farko ka yadda da bai da ƙarshe a ƙarƙashin wannan abubuwan da zai zo ita bayani don ya fara da faɗar abubuwan ne a ƙarƙashi sai kuma rika zuwa ina warawa ina wato budawa, ina wa yadda za ka fahimci abubuwan gargi ita to babin farko mashiga ta farko a kudiri ne ba da gaskiya da Allah albabu tsani mashiga ta biyu a ɓangaren kudiri da ake buƙatar bawa ya kudirce al'imanu mala'iku shi ne ba da gaskiya da mala'iku ka kudirce ka tabbatar a zuciyarka zuciyarka ta nutsu da cewa Allah yana da wasu bayi masu martaba da ake kira da mala'iku masu aiwatar da umarnin Allah ba sa saba masa to malam zai zo ɗauki magana akan wannan shi ma ɗai ɗai ɗai da abin da ake so ka kudurce a ƙarƙashin ba da gaskiya da mala'iku Allah subhanahu wata'ala da imu mu a matsayin bayi ya yi mu samfuri uku akwai samfurin mutane ana za ka tarda na kirki ka da watsatsi na banza akwai samfurin shaidanu watsatsin su suka farin jaye da yawa akwai kuma ɓangaren mala'iku su kuma bin Allah ne zalla ba bawa. to ka yadda akwai waɗannan bayi na Allah mala'iku zuciyarka ta kudurce ta nutsu da haka kada ka zama cikin masu tunanin cewa ai ana faɗar mala'iku ne ko lalle a iya ciwo tunanin mutane a taita su su karɓa a sa su su yi a hana su haɗu kawai dan tsoratar da su ake kamar wasu tatsuniya tatsuniya kar ka shiga cikin masu wannan kudur mala yace ka zama a zuciyarka kana kudur cewa Allah yana da bayi masu martaba mala'i wanda ya halice su da haske الباب الثالث باب نأكو الإيمان بالكتب بعد الاختيار للتفاي zuciyarka ta da ta nutsu ta gamsu cewar Allah subhanahu wata'ala yana da littattafai waɗanda ya saukar da su ga manzanninsa ya saukar da wannan littattafai don bayi su shirya kuma don a yi aiki da abin da littattafan suka kunsa gaba ɗaya littattafan Allah daga farko har ƙarshe duka gaskiya ne da sauran littattafan da ka sani wata magana daidai wata kuskure wata haka take wata ba haka take to shi duk wani littafi da Allah ya saukar duka gaskiya ce tsagwaro ko labari ne ba na kallon ku ne na tabbas ne na gaskiya ne to ka yadda da waɗannan cewar bayan ka yadda ba ba da gaskiya da Allah ba yadda saman mene samu da ba da farko kuma bai da ƙarshe ba yadda yana da wasu bayi masu martaba mala'iku a yadda yana da littafai da ya saukar wa manzanni waɗanda suke kunshe da shari'a ya saukar da su don a aiki da su don su zama wato suna haskaka wa bayi abin da za yi abin Allah subhanahu wa ta'ala sannan mana yace albabun rabi babi na hudu al-imanu bin rusul ba da gaskiya da manzanni cewar a cikin mutane Allah subhanahu wata'ala ya waru wasu ya zaɓe su ya martaba su ya musu daraja ya ba su kyawawan ɗabi'u ya ba su ilimi da basira da fahimta ta sama da sauran bayi su ake kira manzanni waɗanda ya yadda ya nutsu ya gamsu ya aiko su su kawo sakon abin da yake so bayi su yi masa a ƙasa su ake kira manzanni to ka yadda da akwai su malam shi ma zai zo ya yi mana bayani tilla tilla ga mace malam yace al-babul khamis babi na biyar kuma al-imanu bil al akhir ba da gaskiya da ranar karshe ranar da babu wata rana a bayanta ranar da wannan rayuwar da muke ciki take karewa sakamakon Allah ya umarci mala'ika Isra'ilu da ya yi busa a ƙaho duk wani mai rai ya mutu a kyakkyawar ido za ka nemi kowa ka rasu to wannan ranar ana buƙatar ka yadda da akwai ta za ta zuciyarka ta kudurta wannan yana daga cikin abin da isa Allah ya samar da kai a ban kasa albabu sadis mana yace mashiga ta shida a kudiri al'imanu bil qada wal qadar ba da gaskiya da abubuwan da Allah ya zartar ya hukunta ko ya hukunta ya zartar Allah ne ya hukunta za karatun bulogul maram tiryan tiryan tiryan tiryan han bukari ya hukunta haka tun da ya yi mu ba ya kuma zartar abin ya faru mu ga launi yau ne yanzu kuma ya hukunta mun fara littafin albidaya fi ilmin aqida na malam wahid abdussalam bali ko ya hukunta waɗanda za su ji darasin farko ga mu a cikin masallaciyar ya zartar don haka abin ya abu waɗanda ba a hukunta musu su zo su ji wannan karatun ba ba a zartar musu su saurari wannan karatun ba suna nan da ransu wasu san ma za a yi amma ba su duba an fahimta to yadda da irin wannan tsarin da ubangiji ya sun fada bayi a kai ina daga cikin ƙudurin da ake buƙatar duk wani bawa musulmi ya yadda cewar akwai abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi tun bai yi su ba ya san abin ya rubuta shi kuma in yi so zai faru in lokacin faruwa abin ɗi eh zai halice shi zai samu da shi ana buƙatar ka san wannan ka ce a ranka in mutum ya san waɗannan abubuwan ya gamsu da ya nutsu da su to wani abu zai zo ya faru ya taga masa hankalin da zai imauta har ya zama ya zautu ba saboda ya san ba wani abu mai wakana ya faru Allah bai hukunta shi ya zartar shi wanda ya ka shi ne in ya ga abu sai ya rute ikiti ne wani ma har da zautuwa wani ma ya haukace to ka yarda cewar akwai abubuwan da Allah ya hukunta wa bai kuma ya zartar idan lokacin faruwar su yi za su faru yadda Allah ya san da za su faru ya rubuta za su faru ya kuma so su faru sannan kuma ya samar da su a lokacin za to wannan shine babi na shida malam da ya kawo waɗannan babuka guda shida a ƙarƙashin abin da ya shafi ƙudiri ba haka kawai ya ga dama ya jero su a wannan zubin ba kawai yana malami a'a dogara ya yi da hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaita wanda aka karɓo shi daga sahabin annabi abu huraira da umar mala'ika jibril kamar yadda wato ainihin umar yake faɗa allah iya da shi yace a halin muna zaune a gurin manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi wata rana kawai sai muka ga wani mutum ya ɓullo sai maka ga wani mutum ya bullo mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi gashi ba wata alamar tafiya a tare da shi bare ka gane matafi ne ba ɗan gari ba ne kuma ba wanda ya san shi a cikinmu mu ne da muke sahabban annabi muke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san wannan mutumin a tsakankaninmu ba ba ɗan garin madina ba taho wannan da yake taho wannan da yake zai tsaya ba har sai da ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a sa tare da sahabbai sai ya zauna ya dingina gwiwoyinsa jikin gwiwoyin annabi ya ɗora tafukansa a wata ruwa tana zuwa akan cinyoyin annabi ko ku a'a akan wato nasa cinyoyin ya zaman tsaf kawai sai kama wa annabi tambayo sanar da ni menene musulunci sai annabi ce musulunci shine kashe da babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabi Muhammad manzon Allah ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin wata Ramadan ka ziyarci ɗakin Allah mai girma mai alfarma kawai sai buɗe baki ce kayi gaskiya sai na umar da sauran sami suka ce sai mamaki ya kama yaya wanda ya zo yake tambaya abu a matsayin kamar bai sani ba a ba shi amsa kuma ya ce amsa gaskiya ce kenan ya sani ko sai ya sake cewa da shi to menene imani tunda na ji amsar musulunci to a nan ne sai manzon Allah yake cewa da shi abin da ake nufi da imani an tu'mina billah ka ba da gaskiya da Allah shine malai yace masa yace mana a farko shine al imanu billah ko sai manzo yace wa malaikati kuma ka ba da gaskiya da su shine yazo a babi na nawa na biyu wa kutubihi kuma ka ba da gaskiya da littafansa babi na nawa na uku wa rusulihi a ba da gaskiya da manzanninsa babi na nawa na hudu wal yawmil akhir kuma ka ba da gaskiya da ranar lahira a babi na nawa yasa wal qadari khairihi wa sharri ka ba da gaskiya da kaddara alkhairin ta da sharri shine babi na nawa na shida ginshigan imani shida sun taru sun haɗu daga ina aka samo amsa su daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne malai yake to a ƙudiri tushe tushe da ake bukata ka sani na ƙudiri guda shida su da ake cewa ginshikan imani wani lokacin aka ce bai imani sai ka ji su ake faɗa an ce bai ginshikan imani su ake faɗa an fahimta ku su da ka to malam da ya faɗi waɗannan babuka ba shaci faɗi ba amsar da manzan Allah ya bai wa mala'ika Jibril ya kalla wato ainihin jera mana ma'ana wannan abin da za mu tafi a kai saƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ma da ya fito da shi ta wani salo yace mana na farko a babi na farko na biyu daga ciki a babi na biyu na uku a babi na uku haka ai maka warware da abin da manzo ya faɗa kafin kuma a ɗauka a yi filla filla da shi. to banda wannan hadisi akwai kuma ayoyi na alƙur'ani akwai aya guda ɗaya wacce ta ɗauki bayani irin shigen bayanin da wannan hadisi ke zo da shi na waɗannan ginshiƙai guda shida ko kuma babaka babaka guda shida a cikin suratun nisa aya ta ɗari da talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi ku ba da gaskiya da manzansa wal kitabin zai nazzala ala rasuli. ku ba da gaskiya da littafin da ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wala littafi alqur'ani wal kitab alladhi anzala min qabl ku ba da gaskiya da kuma littattafan da Allah ya saukar kafin qur'ani shine an tumina billahi wa mala'ikati sai aka ce wa kutubihi ka hada da qur'ani da sauran littattafan da ba qur'ani wa man yakfur billahi sai Allah ce duk wanda ya kafirce da Allah bai ba da gaskiya da shi ba yake mutum samuwar Allah ko yake mutum Allah bai da farko ko yake mutum Allah yana da bai da ƙarshe shi shi yana da ƙarshe Allah ce wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce da Allah bai imani da shi ba bai ba da gaskiya da shi ba wa mala'ikati ya kafirce da mala'ikun Allah bai imani da su ba wa kutubi ya kafirce da sabon Allah bai yadda da akwai su ba ko yadda da wasu yake bai yadda da wasu ba wa rusuli ya kafirce da manzannin Allah da ya imani da su ba wal yawmil akhir ko ya kafirce da ranar karshe ce shi ina da ja ba wata ranar karshe kawai duk wanda ya mutu aka binne shi ya ta ci abin da ta ci za ta tsirar da wannan abin da ta ci wasu dabbobin su cinye shi a sake yanka su a cinye wata nan a haifo shi ko da ba a nan garin ba in ya sake rayuwarsa a can girma ya yi tsofa ya mutu aka binne shi ƙasa ta ci ta fitar abin da ta fitar dabbobin suka ce, aka kuma cinye su a sake haifo shi ba ranar karewa shafi ba ike nan kundin ka eh Allah ya tudu wanda ya yi musu ranar ƙarshe tare da rayuwar bayi za ta ƙare ta duniya ba ƙwadar wanda tabbas ya ɓata balalan ba'ida ɓata mai nisa irin wanda in mutum ya yi shi baya jin kira Ku kun ga wannan ayar ita ma ta zo da bayanin waɗannan babuka guda shida waɗannan ɗaya guda shida so lalle ka yi imani da Allah ka kafirce musu ka yi imani da mala'ikun Allah ka kafirce musu ka yi imani da littattafan Allah ka kafirce ka yi imani da manzannin Allah ka kafirce kai imani da ranar lahira fakka kafirce mata kai imani da abin da Allah ya hukunta wa bayi na alkhairi ko na sharri kaka kafirce da saboda haka ban waɗannan abubuwan da malam ya faɗo dogaransa ayar Allah bayani daga Allah da kuma bayani daga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ayar da muka karanto ta yi bayanin imani da Allah ta ce ka a kafirce da shi imani da mala'iku kada a kafirce da su littafai ka a kafirce musu manzanni ka a kafirce musu ranar lahira ka a kafirce mata me ya rage bata faɗo ba kaddara ko na shida to sai ambatanta ya zo a ayoyi da yawa ga ƙwaya ɗaya daga ciki cikin suratul qamar aya ta arba'in da tara, Allah yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu qadar Allah ya ce kowane abu da ka sani mun halicce shi da hukuntawa da gwargwado duk abin da ka sani kowanne mun halicce shi da hukuntawa sai da muka hukunta mun san za mu yi shi da Allah an rubuta za a yi shi da aka so sa aka yi shi ranar faɗo wasu duniya ya faɗo komai iya tsawon da za a yi masa kwanaki da zai yi abin da zai ci abin da zai sha suturar da zai sa komai a kirge shi wannan aya ta tabbatar mara da abin da Allah ya hukunta wa bai ko mai daɗi ko mara daɗi zai yi haɗari a rayuwarsa ya kakkare a yadda aka haife shi haka zai koma ba tare da ya kare ba tare da ya rauni ba iya kwana sha biyar zai wata biyu zai shekara goma zai sai ya yi ɗari zai ta shi, a zai mutu da kauɗinsa haka komai waɗannan abubuwan ake buƙata a zuciyarka ka ƙudurce ka yadda da su shi ne za ka je wa Allah kana da ƙuduri nagartacce ingantacce irin wanda yake kai a rayuwarka ta duniya kafin ya karɓi rayuwa to wannan shi ne abin da malam ya zo mana da shi a takaice a wannan wato ainihin shafi na shida matashiya ta farko ta karatun wannan littafi bayan gabatarwa abin da za mu shi ne yanzu mun san ginshiƙan imani guda nawa ne shida mun san cewar ba da ka aka ce shi daban daga aya suke da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan nan gaba in ba mala abubakar abbas ko ɗalibi abubakar abbas ina faɗa ɗalibi mai yawan fushi a tunda kuma muku karatu nake malamin ku a tafi a haka in ka tafi a wannan salam san guda shida ne ka je ka ɗauki wannan aya ka je kai ta binta kai ta binta kai ta binta kafin rana ita yau ta zauna Ya ɗauki wannan hadisin da muka karanto ko da iya gurin da mala'ika jibril ki wa annabi tambayar nan ta imani ya gaya masa amsa a haddace to ran da ba abubakar abbas in aka ɗauko ka aka ce da allah wannan littafin yaya za a samu bayani a gurin ku bi wannan tsarin a bi wannan sanar da in an gama wannan littafin zan bugi kirjin da wanda za su iya koyar da shi ba gudu za yi ba ba da yawa za mu ɗiba ba so muke a yi salon da in Allah ya yarda in Allah da muka karshen littafin nan in na buɗe aji na war ɗaya na ce shi a tafi da shi zai kuwa zai ba da abin da wannan zai baka dama a sannu a hankali karkar cewa eh, a addinin ka kana da wani abu da ka sani kana da yaƙini da tabbaci haka yake za ka iya ba da shi a ko'ina wannan shine karatun zamu a yau kadai ginshikan imani guda shida ana kiransu imani ana kiransu ginshikan imani in ka so ka ce suna da babi babi guda shida babin farko ginshikin farko babi na biyu ya shafi ginshikin na biyu har zuwa na shida dalilansu ana da aya daga alkur'ani kana da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakiya ana taba ka ga bayanin me dalili faɗin Allah kaza da ko faɗin manzon Allah kaza kai ma ka zama jafar insha Allah an gane ko Allah ya kama da shi to wannan shine abin da ya sauka in Allah ya da zuwa rana ita duk da mun kara ɗaya ba littafin har gurin wanda ya yi da su amma za a ɗauke shi a kubur masu photostat mai kyau a ɗauke shi yadda Allah ya da rana ita kowa da nasa zai zo Allah su sannan kuma za mu bi salon da waɗannan ayan da ake faɗowa ko dalilan in Allah ya kai mu sati mai zuwa da ita ayar da hadisin zan rubuta ta a fallon takarda guda ɗaya kowa ya mallaka ka je ka haddace dalilan babin da ka karanta karɓa goyawa da babin da dalilan in Allah da ƙarshe kuma zan wanda zai na ɗaya da na biyu da kuma na ƙarshe insha Allah Allah ya samu da shi masha Allah na a kira sallah sai mu wannan takarda da aka turo abinda take cewa assalamu alaikum malam tambaya akan waɗannan hadisan guda biyu نفرقه الواب alwabi fata bin قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك النبي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت shi ke nan abin da yake ci me kuka fahimta kawai ya ci min tambaya akan waɗannan hadisan guda biyu sai kawo hadisan ai in ka ce inganci shi da faɗa wani tsarin su kai kake faɗa su. in kuma akwai kalmomin da yake so sani to ga yanzu wannan ba za ta bada abin da kake wannan yasa ko ba zan amsa ka ba yanzu na ba shi assignment sati ne zuwa ya faɗi abin da yake so game da su ni kuma Allah da zan ba shi amsa amma dai yanzu kawai ya ce tambaya game da waɗannan hadisan shin fassarar su shin ingancin su shin wannan wani abu ne an fahimta shi ma koyon tambaya fa koyon ta ake ya kamata duk abin da za su tunda kana harka ɗalibta ilimi duk abin da ka tura malamin ya zama garin yanzu wani ya ce inganci yake da wasa shi kuma ba wanke ce ni ba inganci nake ne wani ya iya cewa fasara ta ne ba fasara nake an fahimta ya za a yi da wancan hadisin da wannan su tafi nake so sani ni na fuskanci kaza kaza an fahimta ko so ake duk abin za ka bayar saƙonka ya zama garai kaza kake nufi kuma a fahimci kazan ka to da kan Allah ya mutane na zuwa in ya sake rubuta ce fassara yake su to zan fassara in yace magana inganci yake so zan gaya musu amma dai yanzu mun ji tambayar yawwa sai kuma wa فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك su إليك